a wannan aya mai girman daraja bangiji tabaraka wa ta'ala ya ce allazina amanu waɗannan da suka gazgata suka yi imani shi sifa imani ta tabbata gare su sannan walam yalbisu imanahum bi zulm sannan ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba wato suna da imani imani ingantacce wanda ba a haɗa shi da shirka ba shi a nan, bi zulmin ai bi shirkin walam yalbisu imanahum bi zulm ai bi shirk ula'ika lahumul am waɗannan aminci ya tabbata gare su wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu ma'ana suna busa hanya ta shirya wadda hanya ce sun kama sai gidan aljanna ba inda take karkacewa Allah ka sa da mu ciki to hasara wannan ayat الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك Amnu wa وهم مهتدون ace kalam da jarir ibn jarir at-tabari ce haddasa ne musanna wa saqa bi sanadihi an ar-rabi ibn anas ya jawo isnadin sashi ibn jarir a aka kai ga malam rabi'u dan anas Ƙala malam rabi'u ya ce al'imanu abinda imani al-ikhlasu lillahi wahda shine mutum ya tsarkake imaninsa ga Allah shi kaɗai ba wata garwaya babu shirka ciki mun ji wannan ko hmm. wa qala ibn kasirin fil ayati ibn kasir babban malamin tafsiri yayi bayani game da fassarar wannan aya ya ce ai ha’ula illazina akhlasu ibadata lillahi wahda waɗanganan da sun ka tsarkake su ga Allah shi ɗai walam yushriku bihi shay'an ba su haɗa shi da komi ba wajen bauta humul aminuna yawmal qiyama to su ne a cikin aminci wayanda suke da wato security a ranar tashi alkiyama ba abinda zai taba su ba su tsoron komai cikin aminci suke almuta duna fi duniya wal akhirah kuma su ne shiryayyu nan duniya suna busa hanyar shari'a kuma hanyar shari'a za ta ɗore gare su har lahira har su shiga aljanna wa qala zaid ibn aslam wa ibn ishaq malam zaid dan aslam da malam dan ishaq sun ce hadha min allah ala fasal alqada'i bain ibrahim wa qaumi wato wannan magana yanke hukunci ne tsakanin annabi Ibrahim da mutanensa domin a farika ne ko jama'a biyu ne jama'a mushrikai masu bauta wani Allah mutanen annabi Ibrahim da ire-irensu da sannan shi annabi Ibrahim wanda shine shugaban masu tauhidi masu wanda yake tauhidi to annabi Ibrahim an naɗa shi ne jagora to da wanda duk abusa hanya ta yi kun ga millata abikun ibrahim aka ce ashe kun ga ya imami inna ibrahim inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi saboda haka jagora ne a cikin tauhidi na'am to an yanke hukunci tsakanin shi da mutane ne don haka shi annabi ibrahim da wanda ya bi shi su a cikin aminci su a tare da kwanciyar hankali da zaman lafiya da shirya wanda ba su ba su kuma bangare ɗaya fariki guda su ko su a cikin wato tsoro da ɗaɗɗar da tashin hankali kuma su ɓatacce. wa an ibn mas'ud an karbo daga ibn mas'ud radiyallahu anhu lamma nazalat hadhihi al-ayatu lokacin da wannan aya ta sauka ga manzo sallallahu alaihi wa sallam. ƙalu sahabbai sun ce wato abin ya hirgita su maganan wannan aya suka ce fa ayyuna lam yazlim nafsa wai ya rasu rasulullahi to wani na abu bai hada aiki ne da shirka ba wato da zalunci ba su suna ɗaukar ba shirka aka nihi ba zalunci kamar mutum ya yi zunubi ko ya ci hakkin wani ko ya zalunci kai ne ko ya zalunci wani dan uwa ne hmm. fa ayyuna lam yazlim nafsahu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laysa bidhalikum hmm. yace ai ba wannan zalunci ake ni ba alam tasma'u ila qawli luqman ba ku ji zance annabi luqman ba يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم To kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu waccan aya da wannan aya kun ga tafsirul Qur'ani bil Qur'ani Wato Annabi Luqman in ya tabbata annabin Allah ne ko kuma waliyi Luqman in ma waliyin ne saboda wani malami ya ce luqmanu waskandaru laysa anbiya fi ashharil aqwali lakin Ya yace akwai fabanin malamai sun ce annabi ne sun ce kuma suki ɗaya daga cikin bayan Allah ne salihai waliyai to wallahu alam ya ce ya bunayya akramaka Allah muna iya ɗaukar ɗayan biyu ko dai annabi ko waliyin Allah eh muna iya ɗaukar ko annabi Allah ko waliyin Allah hmm. ya ce ya bunayya ya kai ɗana kamar ya ce ya kai ɗan ɗana ɗan ƙaramin ɗana kun san akwai tasgiri ko? Hmm. misali wajen tasgiri eh, rajulun in kana san kamar sai wanda ba cikakken namiji ba sai ka ce gaga sai ka ce rujailun kowa in ya karama kowa ta in babban kowa ta a ce babun don ya karama ta sai a ce buwaibun na'am buwaibun eh to to kaga ibnun ibnun in za a yi tazgin a ce bunayyun to to akan mi shin wai dan karami na shi yasa yace mai ya bunayya ko ko a'a babbana matashi na illa ya ka ya yi mai tazkiri dan ishfaqi dan tausai kawai hmm. kamar da kana yi ce wani babban mutum ka ce ya ukhayya ya ukhayya don tausasawa hmm. kila za ka yi mai wata nasiha kila kana gani ya hada cikin wani abu sai ka ce ya ukhayya eh, ifa'al kaza aw la tafa'al kaza ba tasgiri na walakanta shi bane a na tausasawa ne gare shi to yawa irin shi ne lukumana yayi wa dan shi hmm. to mahama ya kun min amrin ya ce ya ya kai dan Latu, la tushrik billah kada ka yi shirka da Allah kada ka haɗa Allah da wani wurin bauta inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce shirka la zulmun zalunci ne azim to shi ake nihi lam lam yalbisu imanahum bi zulmin na'am wa saqahu al-bukhari bi sanadihi Ah, Imam al-Bukhari ya jawo wannan isnadin yazo da wannan hadisi fa qala yace haddathana Umar ibn Hafs ibn Giyas haddathana Abi haddathana al-Amash haddathani Ibrahim ana alqama ana Abdullah radiyallahu anhu qala ibn Mas'ud kin lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm qulna ya rasulullah abin ya ta'adda hankalinmu cewa kenan duk wanda ya hada eh, aiki ne da zalunta kai ne muna ganin to bai da aminci ra tashar kyama don haka muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ayyuna la yazlimu nafsahu cikin mu wani na abba ya zalunta kanshi eh kala laysa kama taqulun sai ta ai ba kamar yadda kuke faɗi ba zaluncin da kuke magana ne ba lam yalbisu imanahum bi zulm bi shirk ai shirka ake ne awalam tasma'u ila qawlihi qawli luqman ba ku ji zancen annabi luqman ba inda yace ya bunayya yana tushrik dilla inna shirka la zulmun azim kun ga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu waccan aya da wannan wale ahmada bin hawihi ana abdullahi kala shi ma imamu ahmad cikin musnad ya ruwaito irin wannan hadisi daga abdullahi dan mas'udu radiyallahu anhu kala yace lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm shakka zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan aya ta sauka abin yayi tsanani ya jawo damuwa ga sahabbai Allah ya kara musu yarda Fakalu ya rasulullah fa ayyuna la yazlimu nafsahu cikin mu wa abba zalunta kai ne qala innahu laysa alladhi ta'anun wato ba zaluntin da kuke nihi bane alam tasma'u ma qala al-abd salih ba ku ji abinda bawa salihi ya faɗa ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim inna ma huwa shirk ai shirka ne ake ni da wannan zalunci wa ana umara an karbo daga sayyidina umar annahu fassarahu bizambi ya fassara wannan wato bi zulmin din nan yace zunubi fa yakunu ma'ana wato sai yazan in muka dauki fassarar sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda cewa abinda an ma'ana al'aunu min kulli azabin to waɗanda adda aminci daga kowace azaba waɗanda ba a yi musu azaba to su ne wanda ya tsira daga shirka kuma ya tsira daga sauran zunubai wa qala WalKalbi, imam Alhassan, wato da an ce AlHassan, hasan imam ake ni WalKalbi, imam Alkalbi malamin tafsiri ne ko malamin lugha mm. ulaika lahumul amnu fil akhira mm. waɗannan suna tare da aminci a ranar lahira wahum mota fid duniya sannan su shiryayi ne a cikin duniya mm. ƙala shekul islam babban malamin musulunci ibn taimiyya ya ce allazi shakka alaihim abinda ya yi tsanani ga sahabbai da suka ji waccan aya annahum zannu sun yi tsammanin anna zulmal mashruta adamahu cewa zaluncin da anka sharɗanta sai ba ka da shi sannan kake cikin aminci huwa zulmul abdi nafsu shine bawa ya zaluntukan shi. wa annahu la amna wala tidaa kuma suka fahimci kamar babu wani aminci babu shari'a illa liman lam yazlim nafsuhu sai ga wanda bai zalunci kanshi ba wa bayyana lahum annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu bayani ma dalla ala anna shirka zulmun fi kitabillah suka fahimci cewa shirka zalunci ne a cikin Qur'ani wato kuma shine mafi girma hmm. wala ya hasul amnu don haka mutum bai iya samun aminci wato amintuwa daga tsoro daga azaba wal ihtida'u bai zamu bai samun shiriya to illa liman lam yalbas imanuhu bi zulmin wato sai wanda bai cuɗe imani ne da zalunci ba fa inna man lam yalbas imanuhu bi hadha zulm wanda duk bai cuɗanya imani ne da zalunci ba kana min ahlil amni wal ihtida shi kan ya kasance cikin ma'abuta aminci da zaman lafiya da shirya Ba haka kenan ana kwadaitar da mu ana shiryar da mu da wannan aya mu nisanci shirka kama kana min ahlil istifa'i fi qawlihi wato kamar yadda ya zama cikin zababbu a cikin zancen Allah subhanahu wata'ala da yace thumma awrasna alkitaba allazina istafaina min ibadina ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مهتد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير نعم طيب. kamar da muka ji wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yace summa awrasanal kitaba sannan muka gadar da littafi gawa su an ka ba gadar gadar littafi allazi nastafaina min ibadina wa'anda mun ka zabe su wato daga cikin bayanmu wato malamai masana wa'anda sun ka biyo bayan annaba suka gade wayannan annaba da sun ka wuce to amma cikin su duk da cewa an zabe su faminhum zalimun li nafsihi cikin su akwai wanda ya zalunci kanshi wa minhum muqtasidun sannan akwai wanda yake matsakaici wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah to asana akwai wanda yake ya tsere da ayyukan alkhairi da izinin ubangijinsa zalika huwa al al kabir wannan fadla ce mai girma mutum ya zan sabiqun bil khairat na'am kenan cikin bayi ana iya kasa mutanen kirki su ma kashi uku hmm. cikin mutanen kirki wato akwai wanda yana gama da wasu zalunci ga kai ne ma'ana yana aikata wasu zunubai to duk da haka in dai ba shirka na yake aikatawa ba to yana cikin wanda Allah ya zaba tunda Allah bai kaddari mu zama wato ma'asumai ba kamar sauran kamar yadda Allah ya kasa ya halicci mala'iku da ya tsare kuma su ma manzanni da annaba mu ba haka bane ba haka eh, in ka kasance shaidan ya ribace ka aikata wani laifi to ka zalunci kanka ka gitta kanka ga wata ukuba ko ta duniya ko ta lahira Allah ya kare amma kuma in dai ka tsara tauhidi to alhamdulillahi kana da aminci ran tashi alkiyama cewa dai baka wama cikin wuta in ma ai ma hukuma dai wani dan lokaci ne kuma yana yawa kai karo da afuwa ta ubangiji da gafara ko ceton annaba ko wasu bayan Allah to muka tasidun wanda yake kun ganan muka tasidun yana dauka wanda ya tsare farillai amma bai aikata muharramatu kuma amma bai nafilfili bai kara da nafila gaga ya zan muku tasidun tunda ya ɗauke wajibai ya nisanci muharramai to ya zan matsakaici shi ko sabiqun bil khairati ya tsare wajibai sa duka yana basuwa sannan muharramatu duk ya nisance su sannan ya ƙara da nafilfili da tatawwa'at to kaga ya tsere a kwarai da yana da CA eh, sosai eh, irin wanda ake ta excellent eh, ko kuma ya samu first class to kun ga wannan shi to yanzu kun ga a makaranta yan an ka ta an ka hidda result aka iske mutum yana da ed edd akwai matsala ko domin shina yiwa a ce ah, gpa din shi bai isa ya tsallake ba to amma in ya zan ya samu c c c ko bai samu bb ko aa ba amma dai kaga matsakaici na ya tsallake kuma da dama dama to ya hankace ko ina yayi gare ka ai kaga yi sama ko irin shi ake ce to digirin sa wato tutu ko eh tuwon ko shi adda tuwon saboda haka kuma ana iya cewa first class gare shi first class na haka irin shi ma daga set ɗinsu automatically jami'a ta ba shi appointment shi ya ƙa'ida eh, saboda wato wani gwanzo ne wanda yana da daraja ta sama saboda haka sai a ce to ya kamata wato a ɗauke shi aiki bai kamata a bashe wuce ya bar wannan wurin ba to kun ga cikin mutane haka suke wa hadha la yanfi an yu'akhadha ahaduhum bi zulmi duk da cewa Allah ya ce ya zabe su kuma bai hana a kama wani su da zunubi ne li nafsi wanda ya bi zambin idza lam yatub idan bai tuba ba kama qala ta'ala kama da ubangiji ya faɗa wata aya yace faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara faman ya'mal mithqala مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا نعم kunga wannan aya tana da bada tsoro bangiji tabaraka wata'ala ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda ya aikata aiki komi kankanta ta ko da misalin nauyin ko marya ne ko kuma girman azzarra khairan na alkhairi ya rahu zai ga sakaye shi kun ga aiki na kware Allah bai barin sa sai ya yi sakaye wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara shi kuma wanda zai aikata aiki wato mumuna aiki ko da misalin nauyin azzarra ne ya rahu zai ga sakamako ne wa kada sa'ala abubakar siddiq abubakar siddiq ya kai ya tambaya rajallahu anhu annabiya sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ne fa qala ya rasulullah ayyuna lam ya'mal su'a cikin mu wa abba aikata laihi ba bai aikata zunubi ba fa qala ya ababakar sai ya kai abubakar alasta tansabu ashe gajiya ba ta kama ka wani lokaci ka ji ka wahala ko kuma na nasabu yana ya ɗaukar wato rashin lafiya alam alasta ta hazan ba kayan bakin ciki mm. alaisu bukan la'awa'u ashe tsanance tsanance ba su ba su shahuwarka to fa zalika ma zaune bihi to ai shine aka saka muku da wannan zunubban da kuke aikata ko da kuke mutuwa ku koma ga Allah ta hanyar abin da ke samu na damuwa da bakin ciki da rashin lafiya to sai ya zando an shahe wayannan zunubai fa bayyana annal mu'mina allazi idza mata dakhala jannata. wato Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa mu'mini wanda da ya mutu zai shiga aljanna kad za bi sayyiati fi dunya bil masa'ib ana yi asakan kamai da laifukan shi a duniya ta hanyar jaraba shi da wasu musibu faman salima min ajnasi zulmi salasa hmm. wanda duk ya kubuta daga nau'in zalunci guda uku shine ashirku shirki wa zulmul ibadi da zalunta bayi kaci ci hakkin bayi wa zulmihi li nafsi mutun ya tsere daga zalunta kai ne bima duna shirki wato hadda abinda bai kai shirka ba na laifuka bai aikatawa hmm. to kun ga wannan ba kowa ga samu wannan ba to ya ha an samu kana lahul amnu tamu to wannan yana da aminci cikakke wal ihtida'u a tam yana da shari'a cikakka wa man lam yaslam wanda shi ko bai tsira ba min zulmi nafsihi min zulmihi li nafsihi daga zalunta kanshi ba kana lahul amnu to shi ma yana nashi aminci gwargwado wal ihtida'u al-mutlaq wato yana da wannan dai sunan sakewa wai ana ita yana da aminci sai dai ba cikakke bane ne. Hmm. ma'ana annahu la budda an yadkhul aljanna ma'ana dai zai shiga aljanna kama wa'ada bi zalika fil ayati al-ukhra kama da Allah ya alƙawari a cikin wata aya wa qad hadahu Allah ila siratil mustaqim kuma Allah ya shirar da shi zuwa ga tafarki madaidaici allazi takunu aqibatuhu fihi ila aljanna wanda wannan hanya mai kakka karshen ta ba inda take mutuwa take doshewa sai gidan aljanna wa ya lahu min naqasil amni to kan ga tunda yana da zunubi yana da laihuka kina amincin sa ragagge na wala ihtida sannan shari'ar ita ma tana da naqasu bi hasabi ma bi hasabi ma naqasa min imani wato gurgurdan abin da ya tawaye na imani ne da zulmihi li nafsihi saboda zalunta kanshi Allahu akbar an gane ko na'am saboda haka akwai wanda adda aminci cikakke akwai wanda adda aminci baina baina ko wato wanda bai zan cikakke gaba daya ba walaysa muradun nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi inna shirk kuma annabi ya ce inna ma huwa shirk to ka sani abinda yake nuni ka fahimci abinda ake nuni ba yana nuna anna man lam yushriki shirka al cewa wanda bai yi shirka babban shirka ba yakunu lahu al-amnu tamu yana da aminci cikakke wal ihtida'u tam yana da shari'a cikakka ba haka ake nuni ba fa inna hadithahu al-kathirata lallai hadisan manzon Allah da yawa ma'ana susil Qur'an tare da ayoyin Qur'ani tubayyinu mm. anna ahlul kaba'iri cewa lallai masu aikata kaba'irori mu'arraduna lil khawfi abin bijirowa ne ga tsoro akwai tashin hankali gare su sai dai Allah ya yi musu mahita lam yahsul lahum al-amn tam masu sabo masu aikata kaba'ira to ba su da aminci cikakke wal ihtida'u tam ba su da wato shari'a cikakka Allah hmm. zai allazi na biha muhtadina ila siratal mustaqim wanda da wannan shari'ar da wannan aminci sun kasance shiryayyu zuwa ga tafarki madaidaici siratal ladina an'ama Allahu alaihim hmm. tafarkin waɗanda Allah ya nima gare su min gairi azabin ba tare da ai musu azaba wasu shi aljanna babu wata azaba ya hasulu lam wadda ke faruwa gare su a in dai masu sabo ne bal ma'ahum asalul ihtida ila hadha sirai asalatan suna bisa shari'a wato suna bisa tafarkin mm. wa ma'ahum asalu lahi alayhim sannan akwai tushen ni'ma Allah wanda Allah ya musu wala budda lahum min dukhul janna karshen ta dai za su shiga aljanna mm. amma fa wani lokaci sai an yi wato an yi fursuna sai an sha wuya an samu azaba Allah ya kare eh, Allah ya kare wa qawluhu inna ma huwa shirku in aradal akbara fa maqsuduhu in annabi na nihin shirka babba to abinda aka nihi anna man lam yakun min ahlihi fa huwa amin wanda bai aikata babban shirka amintacce ne hmm. mimma wa'ida bihil mushrikuna daga abin nan da an ka kyace mushrikai na azaba da shi ne azabid dunya wal akhirati na azabar duniya da lahira wa in kana muraduhu jinsa shirki hmm. in ko jinsin shirki ake nihi har da shirkul asagari wato yuqalu zalama al-abdu nafsahu wato ana cewa bawa ya zalunci kai ne ka bukulihi kamar yayi rowa ya ki hidda zakka ko ya ki ci da uwaye ko kuma wani abu mai kama da wannan li hubbil mali wato saboda kawai dan son dukiya mm. shine yayi rowa bi ba'dil wajibi mm. wa shirkun asgar irin wannan ya zan shirka karami mm. wa hubbuhu ma yubghiluhu Allah ta'ala haka nan ya zan mutum na son abin da Allah bai so hatta ya kaduma hawahu ala mahabbatin lahi wato har ya zan wato son zuciya ta ya huskanci son Allah a asagar wannan shirka ne babba domin mi, in mutum ya zan yana yana yana yana kin Allah yake so yana son abinda Allah ke ki to wannan ha ya rage mai soyayya ga Allah to rage soyayya ta ga Allah kuma shirka ne karami wa wa zalika da abin da ya kama da wannan fa hadha fatahu min al-amn wal ihtida bi hasabihi to shi ko irin wannan an samu nakasu wato ga amincin sa da shiryarsa. sa wala hadha kana salafu yudkhiluna adh-dhunuba fi hadha shirki bi hadha al-i'tibari da haka magabatan mu na sahabbai da tabi'ai sun kasance suna shigar da irin wanga zunubai cikin shirka in an lura da cewa wanda ya zan wato ga abin da Allah ba ya so ne Allah bai son abin amma yana son abin to sai a ce wannan abin ya rage mai son Allah wanda son Allah ne a tsantsan tauhidi kaga tauhidi ne ya rage kenan duk abin da zai rage mutum tauhidi to ya zan shirka karami gare shi intaha lakasa wato wanga bayanin ya tato shi ne ya yi samari daga littafin da ya ɗauko shi an gane ko to yanzu dai an fahimci ulaika lahumul amdu ko hmm. wa hum muhtaduna wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu qawluhu allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutadun qala as-sahaba hmm. yaje sahaba annabi Allah ya kara musu yarda sun ce wa ayyuna ya rasulullah lam yulbis imanahu bi zulmin hmm. cikin mu wani na abbai taku da imani ne da zalunci ba qala zalika shirk yace ai shirka ne ake ni alam tasma'u qawla al-abd ba ku ji zancen ba wannan salihi ba inna shirka la zulmun ma'azi lamma ashkala alaihim al-murad bi zulmi da ma'anar zaluncin nan ta rikita gare su ba su fahimce ta ba fabannu suka yi zato anna zulman nafsi dakhilun fi ta mutun ya zalunci kai ne ya zunubi ya shiga ciki wa anna man zalama nafsuhu kuma suka doka cewa wanda duk ya zalunci kai ne ya zunubi ya zulmin kana ko wani irin zalunci ne lam yakun aminan wala mutadiya bai zan amintacce bai zan shirye ba mm. ajabahum salawatullahi wa salamuhu alai sai manzo Allah ya musu jawabi ya amsa musu ya anna zulma arrafi lil amni wal hidaya cewa lalle lalle zaluncin da ke ɗauke aminci ya zan babu aminci tare da bawa mm. ya ɗoke shiriya, babu shiriya, gare shi alal itlaqi wato sake ba kairi, huwa shirku shine shirka wato da Allah wa hadha wallahi huwa aljawabu alladhi yusfil alila wa yarul galila malam yace ina muku rantsuwa da Allah wagga amsa da manzo Allah ya basuwa wato tana warkar da mai rashin lahiya duk wanda adda jahilcin wagga matsala dan jahilci ciyo na to wanda duk bai san wanga matsala ba ya ji wanga bayani na manzo Allah to ya warke daga ciwon sa wayar wal galila wanda adda kishruwa yana son ya sha wanga ilimin ya fahimci wanga matsala to wanga bayanin manzo Allah ya kwashe shi don haka shikenan ya samu ya warke daga kishruwa yi fa inna zulmuna mutlaqat tama huwa shirk <laughs> lalle zalunci mutlaqi wanda a cikakken zalunci babba shine shirka allazi huwa wada al-ibadati fi ghairi mawdi'iha wanda babban shirka shine mutum ya aje ibada ba wurin da ya dace ba kamar ya aje ta gabawa ba ga Allah ba wal amnu wal hudal mutlaq kuma lalle wato eh, eh, aminci da shari'a mutlaka kuma la amnu fi dunya wal akhirah sune aminci a duniya da lahira wal huda da shari'a ila sirat al mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya Fazulmul zulmul tam lalle zalunci mutulaki wato babban zalunci shirka rafi'un lil amni ya ɗauke aminci gabawa ba ya tare da aminci walayati da'il mutlaqi tam sannan bai tare da shirya mutlaka takakka wala yamna'u zalika an kuna mutlaqa zulmi an min mutlaqi amni wa mutlaqi huda. huda yace kuma mu sani dan kan mu sake mu ce a tun da ba mu shirka shi kenan mu take muna zunubai ce a sani kuma wala yamna ba zai hana ba an kuna mutulakin zulm mani'an shi mutulakin zalunci ya kasance mani'an mai hanawa min mutulakin amni daga mutulakin wato aminci wato sake saba kaidi wa mutulakin huda fata amalhu ka lura da wannan fal mutlaqu lil mutlaqi wal hissatu hmm. eh, don haka in ka samu cikakken wato imani da shari'a tauhidi cikakke to kana da aminci da shari'a cikakke hmm. in kuma ka samu wato imaninka da tauhidinka ragagge saboda akwai wani abu da ka zabtare na zalunci to kana da aminci gwargwado irin naka amma ba mai yawa ba ba cikakke ba malam yace a fahimci wannan hmm. to sai malam yazo da wani hadisi yace عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حديث هنا ده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه وله ما في حديث إتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله نعم kun ga dama malam ya ce bayanin falalar tauhidi da kuma wato abin da wato yake karkarewa na zunubai to wannan hadisi na ubada ubada sahabi ne Allah ya kara mai yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man shahida duk wanda ya shaida ya yarda ya sakankance ya tabbata Allah ilaha illallah to lalle ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahadahu la sharika la ba abin bauta ba wani abokin tarayya tare da shi wa anna muhammadan kuma ya shaida ya sakankance cewa lallai annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasulu sannan ya shaida ta annabi isa ibnu maryama bawa Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah ba ba Allah tare da Allah ba wa kalimatu kuma ya yi imani annabi isa kalmar Allah ce alƙaha ila maryama wanda ya jefa ta ta hanyar mala'iki jibril zuwa ga maryama wa ruhun min sannan ruhi ne mai tsarki wanda yake daga Allah ana jingina shi zuwa ga Allah ran kowa daga Allah yake amma kai ba a ce ma ruhun laye ba ni ba a ce min ruhun laye amma shi Allah ya ce wa ruhun min hmm. saboda haka shi a ruhun la kuma ruhun min Allah hmm. wal jannata haqqun kuma wanda duk ya tabbata ya shaida cewa aljanna gaskiya ce duk da cewa bai ganin aljanna din amma ya imani cewa Allah ya halitti gidan aljanna ya shirya shi wurin ni'imtawa da yin baiwa ga bayi ne muminai wannan haqqun kuma ya yadda ya imani cewa wuta gaskiya ce bai ganta ba kun ga wannan gaibiya ce kenan ko sune al'umurul gaibiya abubuwa na na boye amma kuma wajibi ne mu imani da su to wanda duk ya imani ta ita ma wuta gaskiya ce gidan kurkuku ne wanda Allah ya shirya dan masu sabo masu layi adakalahu Allahu aljannata saboda wanga imani da wannan shaida da wannan tauhidin Allah zai sa shi aljanna alama kana min al'amali wato busa ga aikin da ya kasance busa gare shi ma'ana 'yan tuba-tuban da yake busa gare su duk tauhidin ga zai shahe su an gane ko wanga hadisan akhrajahu imam al-bukhari da muslim sun ruwaito shi ma fi hadisin itbana imam al-bukhari da muslim sun yi ruwaya daga hadisin itban wa inna allaha harama ala an-nar cewa Allah manzo Allah ya ce Allah ya haramta ma wuta man qala la ilaha illallah ya haramta duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yabtagi bi zalika wajha Allah inda yana neman yarda Allah da wannan kalmar shahada la ilaha illa. an gane ko to za mu ji bayani na wa'annan hadisan wato an kawo waɗannan hadisan don nuna falalar tauhidi ita kalmar tana da daraja tana da falala ba a inkarin falalarta amma yarda da ita shine adda falalaha ba haɗinta kawai ba ba faɗi kawai ga baki ba yarda da ita cikin zuciya shi yasa wanga hadisi na farko yace man shahida hmm. bai ce man kala ba ko shahida to man shahida to wanga na biyu sai yace man kala hmm. to fa inna Allah harama ala nani man kala la ilaha illa to yanzu za a ɗauka magana guda ta ko ko a ko wani hadisi daban yake hmm. kenan da wanda ya shaida da wanda faɗi ɗaya bai kai ga zuciya ta yi duk kowa na samu ga falala ya kuke ganin abin zai kasance ya kuke zato ya kasance shin ya zan wanda ya shaida ya yadda ya faɗi ga laifinsa da harshensa sannan zuciya ta yi kuma ta yarda da wannan abin kuma ya sa cikin aiki kamar yadda mai risala ya ce al'imanu itikadun bil kalbi wani tukun bilis kaulun wa amalin bil jawari kaga ya kasa imani kashi uku dole ne imani da itika ya hada da faɗi ga harshe sanan da itikadi ga zuciya sanan da aiki da gabbai in ya zan mutum ya faɗi ya yadda amma ba aiki jama'a imanin nan ya yi ƙarfi in har ya yi ƙarfi me yasa ba a aiki to saboda haka haka ake so wato imanin mutum ya kasance yana da rukunan nan guda uku duwatsun murhu a samu duwatsun murhu eh, halshe ya furta sannan zuciya ta yarda gabobi sun yi sa cikin aiki to insha Allahu za mu karanta cikin sharhi don mu ji ya malamai suka fassara wayannan hadisan wa an ubadatu samiti radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to kamar yadda mun kaji hadisin ubadatu ibn samiti ibn qais al-ansari al-khazraj yana cikin ansar mutanen madina ana mai alkunya abul walid ahadun nuqaba yana cikin nuqaba wato waɗanda yan ce nuka ba mm-hmm. naƙi kamar yadda Allah ya saya mu mutanen bani Isra'ila na ashara naqiba mm. kun ga duk wanda za a ce ya kula da mutane ne ai an yadda da cewa mutunan kirki na don ba a sa mutun shi yasa a larabci muna ce monitan aji na kibu ko yanzu an ka zo cikin aji mutum arba'in ko mutum hamsin an ka ce an zaɓi wa ne shi zan na Zan mo monito cikin ajin nan ashe ba a yaba da hankali ne ba eh. an yaba da hankali ne da mutunci ne da dattakonsu duk da cewa ko cikin ajin firamare naku an ana ganin yaron nan shina da siffan manya yana da kamalar da zai iya kulawa da waɗannan yaran da yake tayar da su to shi an ma'anan na ƙibu to don haka cikin al'umma annabi sallallahu alaihi Sallama akwai nuka ba a usuma mm. akwai nuka ba shi yana cikin nuka ba badariyun Mashurun kuma yana cikin mazan badar wato sahabbai mutum ɗari uku da goma sha uku wanda suka taya annabi yaƙi a badar inda suka yi nasara suka kori kafirai dubu to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya halarci yaƙin badar ɗan aljanna ne hmm. annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai bushara da shiga aljanna shi yasa akwai wata rana da an ka tuhumci wani sahabi bai tai wani yaƙi ba wani ya ce ai kila ma ya zan mina yake ya ce a'a kakka faɗi wannan magana ai baka sani ba Allah ya leƙa ya dibi yan mazan badar wanda sun ka yakin badar baka sani ba ko Allah ya ce gafar talakum mm. na gawata muku duk abin da kun kai da baya na yaye muku shi saboda haka mazan badar yan aljanna ne gafartacci ne kuma shahuri ne mata bin ramlata wato ya rasu a garin da ake ce ramla sanata arba'in wa ne, shekara ta talatin da hudu ga hijira walahu isnatani wa saba'una yana da shekara saba'in da biyu wakila asha ila khilafati muawiyata radiyallahu anhu wa sun ce yi wa'annan shekarun dan ya rayu har zamanin wato sayyidina muawiya qawluhu man shahida ila ilaha illallah sai fassara hadisi man shahida alla ilaha ay man takallama biha arifan lima'anaha mm. wanda ya faɗi kalimar shahada kuma ya san ma'anarta amilan bi mukuta daha kuma yana aiki da abin da ta nema ta hukunta abin da take hukuntawa Allah ya ubada illallah Allah ya ubada illallah ba abota ma kowa sai Allah la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan mm. wala salihan wala waliyan wala shehan dada bale jabalan hajaran samanan sanaman da dai sauransu ba wani wanda za a bauta ma sai Allah kuma ko da irin nau'in ibada duk abin da ibada wanda Allah ya ce a yi masa na ibada to ba a juya shi zuwa ga wani Allah to shi an ma'anar ah, ah, wannan bangare na kalimar shahada to sannan bayan mutum ya yi furci da kalmar ya san ma'anarta ya yi aiki da ita baɗinan wa zahiran kuma ciki da ɓoye fala budda mina shahada ta yi minar ilmi wal kini wal amali bi hmm. ma'ana ya ce kalmar shahada ha ashhadu Allah, Allah, ilaha illa ashhadu anna muhammadar rasulullah babu makawa sai ka san ma'anar kuma sai ka tabbatar da su ba akan shakka ba kana da yaƙini wal'amal kuma kana aiki bi madalulihima ma da abin da suke nuni kama qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات to Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallama da mu ma mabiyan manzon sallallahu alaihi wasallam fa alam ka sani annahu cewa yadda al'amari yake la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah ashe kaga ba ta yi qul la ilaha illallah ta fa alam ka sani annahu la ilaha illallah ashe ilimin nan shi gaba ka san ma'anar kalmar shahada a wata aya kuma Allah yace illa man shahida bil haqq ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون نعم kun ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa man shahida bil haqqi sai fa wanda ya shaida da gaskiya tauhidi kenan ya shaida ya tabbatar da tauhidi ya abinda ya kai cikin zuciya ta yana yana da tabbaci a kan shi wahum na alhali kuma suna da masaniya ga abin da a tauhidin da ma'anar kalmar ta tauhidi amma bi biha amma hurci da kalmar shahada min gairi ma'rifatin ma'ana ha, ba tare da mutum ya san ma'anarta ba wala yaqinun babu yaqini ba sakankancewa ya ce to Eh, kila an ce la ilaha illa amma ba mu tabbata ba ko ya shi ɗaya na ko akwai wani ba ya da tabbaci akan wannan to wannan ba ya da tasiri min albara'ati min shirki kamar mutum ce da baki kawai ya ce mu mun barranta daga shirka wai hilasul qawli wal amali wato ya mun tsara ke aiki mun tsara ke magana qawlil qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal jawarihi fa gairu nafi'un bil ijma' in dai babu sakankancewa to ko da mutum ya yi ya haɗi ga baki zuciya ta yi aiki to fagairu na fi in bil ijima ba zai yi aiki ba don haka sai an haɗa gaba ɗaya son aka a sani a sani kuma a sakankance lokaci ya yi ko? to muna cikin fassarar hadisin ubada ta min samiti radiyallahu anhu akwai bukatan musamman a nan la ilaha illa ko ashhadu an la illa wa anna muhammadar rasulullah eh, muna roƙo Allah subhanahu Allah ya ganar da mu kuma abinda muka karanta Allah ya haska zukatan da shi Allah ya amfanar da mu da shi Allah ya ba mu lada baki ɗaya. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh